iya bari ya huce shi ke kawo rabon wani Cikin aminci da martabawa nake sanar da ku sabuwar tashar da za ku rika samun mashahurin littafin nan mai suna a bari ya huce wanda hazuka kuma jarumar fasihiyar marubuciya Sumayya Abdulkadir ta rubuta za ku rika samun wannan littafi ne na a bari ya huce akan wannan tasha mai suna muradin zuciya. Ku danna subscribe sannan kuma ku latsa ƙararrar sanarwa don samun damar sanar da ku da zaran an ɗora sabon labarin a bari ya huce akan wannan tasha ta muradin zuciya don samun wannan labari mai suna a bari ya huce wanda Sumayya Abdulkadir ta rubuta. Kada ku bari a baku labarin a bari ya huce iya bari ya huce shi ke kawo rabon wani